'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai fi na komai. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Babban damuwan ma shine irin su window haka kaga ana yuzi labule ne ake sawa saboda sauro da kuma sanyi. Ga yanayin asibitin yadda yake ba, ba gadaje ga kuma yadda yanayin wurin ya lalace. ba gyara akwai damuwa da mazan da matan da yaran da wanda ma aka musu operation duka hana da wuri daya a ce maka the world general hospital muna da likita guda daya mun tashi haika mun nemi waɗanda har wasu kan zo su mana tayin gyaran asibiti gwamnati ta ƙorafi kan taɓarɓarewar ayyukan kiwon lafiya a babban asibitin billiri da ke jihar gombe a arewa maso gabashin najeriya shine batunmu na yau a dakace mu afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ko na madalla masu kuduri na uku daga cikin kudurorin nan goma sha bakwai kan ci gaba mai ɗorewa da gwamnatocin ƙasashen duniya suka amince da su a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar na magana ne akan al'amura da suka shafi kiwon lafiya da walaular bil'adama. Sai dai shekaru kusan goma bayan kasashen sun rattaba hannu akan daftarin ƙudurorin bisa alkawarin cewa za su aiwatar da su gwargwadon iko. Har yanzu al'ummar ƙasashe da dama na duniya na fama da kalubalen kiwon lafiya wadda ke da alaka da rashin asibitoci da kayayyakin aiki da ma ƙwararru da ke tafiyar da wannan fanni. Najeriya na cikin kasashen da ke cewa sun himmatu ainun wajen aiki da tanade-tanaden wancan kuduri na uku domin warware matsalolin da suka dabaibaye fannin kiwon lafiyar al'ummar kasar. Amma har yanzu za a iya cewa akwai sauran aiki a gaba domin kuwa 'yan kasar na kokawa kan taɓarɓarewar yanayi a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a wasu sassan kasar. Babban asibitin Billiri da ke jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya na cikin irin waɗancan asibitoci har ma masu ziyarar asibitin ke kokawa. Gaskiya muna samun jinya, amma ban ɗake bamu da shi. wurin wanka ba mu da shi a taimaka mana in Allah ya da zarafi to magani a magani kam saya muke yi da kuɗi amma yana da sauki amma kuma a gaskiya ban ɗakin mu ya rushe ɗakin ma kuma ya riga ya kwaye a taimaka mana muna shiga jeji sai mu je mu yi a wurin eh mara lafiya kuma idan aka yi afuwa sai mu ɗauka mu fita da shi ba yadda muka iya a taimaka mana ruwa eh to da dan sauki kam ba rijiya ba bola amma sun yi dabara akwai awa oh, yan tan a sauya akan dan samu kada wani lokaci sai ya dauke wannan kina na asibiti ta ai ne kam tun a watan bakwai wani irin jinya ne aka sikila ne yaro na ne wallahi ba shi amin amin na kawo yaro na ne ba lafiya an mana jinya gaskiya ma'aikatan sun yi kokari sai dai wurare cikin asibiti babu gurin wanka babu gurin bayan gari sannan ga yadda ginin yake kamar zai faɗo a kan mutane windo duk a fafashe sai dai ma'aikatan gaskiya suna kokari wa'inda suna nan suna kokari sai dai ana bukatan karin ma'aikata don mutum ɗaya aikin yana mishi yawa shine abin sannan da su abun kwanciya su gado hakan nan muna bukata babban damuwa ma shine irin su window haka kaga ana yuzi labule ne ake sawa saboda sauro da kuma sanyi sai gini din in ka je gurin toilet din ma babu duk ya faffashe duk ya rushe gaskiya shine sai mu kamar mu relative din sai mun fita na ruwa ma duk babu don duk ya tattoshe sai mun je waje muke ebo ruwa muke shigowa da shi shine damuwar da muke da shi a cikin asibiti din ko da outside toilet ma babu kamar mu relative sai mun fita mun zaga waje can mun nema ko a makwabta mu yi wanda muna da gida cikin gari sai mun je cikin gari mun je mun yi bayan gari mu dawo ko kuma mu yi wanka idan wanda ba sa gari haka kaga ya da musu damuwa shine abin da muke iya fesin amma na ma'aikata gaskiya an to ya jikin dai to ga mai jiki jatuma ne muka kawo ta sun zo sun yi test sun ga sun ce typhoid ne da malaria ya yi chronic eh. to shine suka rubuta mana magunguna sai muka je muka saya shi shine yanzu muke bata to ga yanayin asibitin yadda yake ba wuri mai kyau ba gadaje ga kuma yadda yanayin wurin ya lalace to son samu ne dai a duba a gyara shi tun da gurin jinya ne kaga kai ma ka gani da idon ka yanayin yadda asibitin yake ba gyara akwai damuwa me ya kawo ki asibiti rashin lafiya yaro ne to me yake damusa zazzabi ah, an masa magani kuwa a ah, magani ai sai dai musu ya duba amma ba ma'aikata sosai ga wurin ma kwakwabe Eh kawai dai muna nan muna zaune dai mun tsara ma'ana Allah kawai. Ya kamata gwamnati ta dubi wannan asibiti. Gaba ɗaya an kela asibitin kaman ba asibiti ba, kaman ba na gwamnati ba. Yawancin ma'aikatan ma sun je suna bubude nasu. Shi ya sama suka kela wurin nan. da Hawa Friday guda cikin waɗanda ke fafutukar 'yancin haƙoƙin mata a yankin na ta yi ƙarin bayani akan halin da wannan asibiti na billir ke ciki. Nan wurin yana ɗaukan gado akalla 75, Melwood yana daukan akalla 75. kimamin ɗari hamsin to amma kaga nan ma yanzu ba gado nan din ma gadon babu kaga yanda mutane suke zube a waje to yanzu an zo guda ɗayan da ake lallabawan shine aka tusa da mazan da matan da yaran da wanda ma aka musu operation duka ana hada wuri daya a ce maka the world general hospital muna da likita guda daya likita ɗaya a rana a ce maka ana samun patient ɗari to ma barin giya maka ɗan jarida yanzu saboda wannan fama da muke ciki da kunci sun koma sun je suna buɗe asibiti nasu saboda saboda su ja kwastomomi duka a wurin su kowa yanzu yana gudu saboda in ka zo ma asibitin ma bai da daɗin sha'ani bai da daɗi kalilan da kaɗan suke suka sa kansu a ciki Allah sa musu albarka suna iya duk ƙoƙarin su ga sun jawo hankalin mutane in dai an zo kaɗan da suke da shi suna taimaka. To sai dai Mr. Peter Gambo da ke shugabancin ƙungiyar al'ummar Tangale mai rajin ci gaban al'ummar Billiri da kewaye ya bayyana mamaki kan yadda hukumomin jihar ta Gombe suka yi watsi da kiraye-kirayen al'ummar yankin game da makomar wancan asibiti nasu na bulliri. Mu community mun tashi haikan mun nemi waɗanda har wasu kan zo su mana tayin gyaran asibiti. Gwamnati state abin da yake ba mu mamaki. Gwamnati jama'a ce take tafiya da su hakkin jama'a da mu yana wuyan gwamnati kamar dukan gwamnati. Gaba a cikin shirin za mu ji abin da gwamnatin jihar Gombe ke faɗi akan wannan batu. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai. Masare Dr. Habu Ɗahiru da ke zaman kwamishinan lafiya na jihar Gombe ya fayyace hanyoyi da matakan da suke ɗauka game da inganta kiwon lafiyar al'umma a jihar ta Gombe. Yanzu haka na akwai asibitin Beba, akwai asibitin Talaji, akwai asibitin sannan akwai PHC Sukutoki, na asibitin Duku, asibitin mai duka suna bukatan abin nan. Yanzu muna da haɗaka da North East Development Commission su ma za su zama mana taimaka za su kawo mana tallafi da mu kuma shirin da muka yi a jiha kowane rana za mu yi geographical spread in mun ɗauka Gombe North, Gombe South, Gombe Central haka yanzu mun ɗauki sati uku gama za sake ɗauka another kuma sake ɗaukar da another set kuma haka kuma PHCs ba sai general hospitals ba akwai primary health care centers wanda su ma dole za mu za mu abin su saboda haka ko ina muna shirin za mu yi musu to Allah ya kyauta masu ware karshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Da faɗawa za da kai aiki, nan ne aka san mutumin kirki, mabucin adalcin mulki, kuma ba mai ce makacin kalki, mai zalunci ya shige daki.